yayin da ake ci gaba da kokarin ceto 'yan matan nan fiye da 200 da 'yan kungiyar nan ta boko haram ke rike da su yau fiye da wata guda hukumar ba da agajin gaggawa a najeriya nema ta kai wani tallafin kayayyakin abinci ga al'umman chibok al'umman yankin na chibok yanzu haka na fama da matsalar karancin abinci yayin da shiga yankin ke da kamar wuya sakamakon matsalar tsaro da ake fama da shi alhaji muhammad kanar wanda ke zama babban jami'in hukumar ta nema mai kula da shiyar arewa masu gabas wanda ma shine ya jagoranci tawagar da ta kai tallafin ya bayyana halin da al'umma yanci ke ciki kuma garin ba a zuwa mota ba ta zuwa abinci baya zuwa sai abinci kuma ya fara abin nan to shi ne muka ɗauki dimbin abinci muka je muka zuba a cikin garin Chibok kuma muka yi rabo tun da safe har yamma a wannan gari din to muka raba kuma muna fatan dai ubangiji Allah dawo da wayannan yara lafiya kamar Chibok a jihar Adamawa ma dai akwai dubban yan gudun hijiran da hare-hare yan Boko Haram da tilasta wa gudun hijira daga jihohin da ke makwabtaka da Adamawa wanda hakan yasa gwamnatin jihar ba da tallafi Alhaji Hamman Haruna Furo shine babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar adamawa gaskiya mutanen waɗannan su mutanen ɓole da mutanen madumare muna gode musu domin sun organizing kansu a yadda suna da shugabanni a tsakanin su host community din da kuma idps din so yana mana saukin mu samu jituwa da su at any time da muka je kamar wani da gudu ma fi bukata kan cewa a taimaka waɗannan yan gudun hijira bukata suna da yawa akwai magunguna akwai yanzu muna shigan lokacin malaria ne muna bukatan gidan sauro muna bukatan magunguna da za mu up a clinics din kar mu manta cewa clinic da state government ta provide wa mutanen nan mm. watakila kamar da ya katin mutum dubu ɗaya ne to lokacin da bakin nan suka zo zo kaga automatically facilities din ya zama overstretched so za mu buƙaci ƙarin magunguna ga clinics nan da kuma ƙarin mutanen mun zo mun eh, fahimta cewa akwai ƙarancin wajen bayan gida domin yawancin su sukan zo su yi amfani da na makarantu so in akwai hali a ƙara inganta toilet facilities batun ruwa yes duka state government ta providing waɗannan wuraren da ruwa amma yawan ƙarin mutanen nan kaga ya overstretching wata facilities din. To sai dai kuma wani matsala da ke kawo cikas ayyukan kai agaji shine kwantan baunar da 'yan bindiga kan yi akan hanyoyi kuma kamar yadda jami'in hukuma ta nema Muhammad Kanar ke bayyanawa wannan matsala ma shi ke hana su isa ga wasu wuraren da ke bukatar taimako. Matsalar da muke fuskanta musamman kai agaji shine ke damu mu wato hanya zaka tadda kamar hanyar da ya kamata mu kai agaji agaji idan da ya kamata a kai shi a cikin kwana ɗaya ko biyu sai ka ga ya ɗauke mu sati ko sati biyu muna ƙoƙarin mu samu kanciya hanya in ta yi kyau tukunna mu bi. kamar da yadda alƙalman hukumomin ba da agaji a ƙasar ke nunawa sama da mutum ɗari ne yanzu haka ma ke gudun hijira a jihohin adama gombe da kuma jihar taraba ibrahim abdullahi zai zo sashen hausa na amurka daga yola a najeriya.